Sarkin na Bichi ya bayyana hakan ne a lokacin da mahaifin yaron da aka kashe ya kai kukansa ga fadar masarautar domin a taimake shi a gano dalilin da ya sa aka kashe ɗan nasa, matashin yaron mai suna Yusuf Ma'azu ‘yan Gwarzo da ke ƙaramar hukumar Bichi a cikin jihar Kano, ya bar gida ne da zumar neman kuɗi tare da abokinsa a jihar Delta. Rahotanni sun bayyana cewa yana tsaka da tura baro domin sana'ar gwangwan, kwatsam sai wasu matasa suka afka musu da duka da katako nan ne fa abokinsa ya gudu ya bar shi suka hallaka shi, inji mahaifin Yusuf. Malam Mu'azu ya ce daga bisani suka bi shi da fetur suka kona shi kamar yadda abokin nasa ya sanar da mu. Malam Salisu Labaran shine dakacin ‘yan gwarzo ya tabbatar da kyakkyawan halin Yusuf da cewa matashi ne mai neman na kansa da kuma ladabi kamar yadda yake a koda yaushe yana taimakon iyayensa. Rahotanni sun bayyana cewar a koda yaushe ana samun wasu matasa a kudancin Najeriya da suke ɗaukar doka a hannu, wanda hakan yake janyo faɗan ƙabilanci da asarar dukiya. A ƙarshe dai Mai Martaba Sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero ya yi addu'ar Allah ya ji ƙan matashin, yayin da ya yi kira ga matasa a dinga kula a kowane lokaci.